kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna wacce a Sheikh Ismail Idris ya assasa muna masa addu'a Allah ubangiji ya gafarta masa Allah nawwara bayansa bayan haka ina ƙara jan hankalin mu na matasa mu ji tsoron Allah mu nemi ilimi ilimin da zai zo mana amfani na duniya da kuma na lahira ma'ana ilimin islama da kuma ilimin zamani domin duk wanda yake a matsayinsa na matasa ya zama na bai nemi ilimi wanda al'umma za su amfana da shi ba to wannan kusan yayi asara ne ko kuma a ce yayi asara To amma kamata yayi a ce su duk inda matashi yake ya nemi ilimi ba tare da ko an zo an ɗebe shi banga siyasa ba domin duk lokacin da ka tashi baka yi ilimi ba ka matashi matashi kuma ko kai dan waye gurɓatattun wa'insu 'yan siyasan za su yi amfani da kai su je su su yi wasu abubuwa na ɓarna tattare da kai ka cika musu burinsu su kuma su ɗauki ɗan abin da bai taka kara ya karya su baka ba amma idan aka ce kayi ilimi na addini da na zamani kuma kayi don Allah to insha Allahu ba za ka shiga cikin wancan shirgi ba saboda haka ya zama wajibi mu kira matasa ƴan uwa musulmi su fito musamman ƴan jama'atu zalatul bidaya wa iqamatu sunna domin duk duniyar da mu wake koyi saboda haka mu kira juna mu ji tsoron Allah mu tashi mu nemi ilimi mu cire ganda mu cire tunanin wani zai bamu wani abu sannan mu yi a'a kar ka jira wai sai gwamnati ta maka duk randa ka samu kana da ilimin addinin nan ka yi kokuwa kuma ka nemi sana'a idan ka dogara da ƙafafunka aikin da kake hange ɗin zai zo har gida ya same ka saboda haka ba daidai ba ne ka kwanta kana jiran wai sai gwamnati ta baka aiki kana da iyaye sun su ya kare, ba hali ka taimake su domin baka je ka nemi sana'a ba kana tunanin cewa ai gwamnati za ta ɗauke ni aiki to ba abin da zai biyo baya sai ƙarerayi da basussuka saboda haka yan uwa matasa a ji tsoron Allah a tashi haikan kamar yadda shugabanninmu na ƙasa da na jihohi da na lokal government da na rassa suke kiran mu mu tashi mu nemi ilimi na fi sabilillahi sannan kuma suna nuna mana cewa mu nemi ilimin da sunan Allah mu san kuma wajen suwaye za mu je mu yi karatun saboda haka ina ƙara kira da jan hankali da tini ba dan ba sani ba an sani sai dai kullum shedan na nan yana gwara kan mutane yana jan su akan turba irin tasa Allah tsare mu saboda haka wannan kira da nake yi Allah Ubangiji ya sa ya shiga kunnuwan matasa musulmi ba mu kira kowa ba bare ya zumbura mana baki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu